والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا ونبينا wa وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda cikin ikonsa da baiwarsa da kaddarawa sai hada duwan mu a wannan anguwa ko wannan gari na wuro juli munasaba ta wa'azin addinin musulunci karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna kafar mariga Sheikh Ismail Idris bin Zakariya muna fata Allah ya ji kan malam jagororin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya musu taimako da kariya shugaban malamai na jihar Gombe Sheikh Hamza Adam Abdulhamid wanda yake jagoranta wannan wa'azi muna fata Allah ya kara masa taimako sauran al'umma da muka haɗuwa a wannan waje gaba ɗaya muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abubuwan da malamai suka karantar da mu da kuma abubuwan da za mu je a baya babu shakka addinin musulunci addini ne na allah wanda allah yakan zaben bayi daga cikin bayinsa ya musu ni'ima su fahimce shi kuma sai wanda allah ya so in allah maɗaukacin sarki ya so sai ya sa mutane su fahimci abin da ake kiransu a kayi in allah kuma ya ƙaddara wa mutane bata da halaka sai su ci gaba da dawama akan abin da suka kasance a kayinsa muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya fahimtar da mu wannan kira na addini kuma allah ya ba mu ikon amfana da shi ya mutanen wuro juli allah ya zaɓe ku ya saukar muku da alkhairi a ɗan takaitaccen lokaci tsawon shekara ɗaya da kaɗan an samu wa'azi har sau biyu kuma wa'azi ni'ima ne allah yakan zaɓen wasu bayi ya ba da iko su yi wa'azi wasu kuma allah yakan sanya su saurari wa'azi amma wa'azin wanda yake saurara sa wanda yake jin tsoron azaba ne allah maɗaukacin sarki ya ce fadakir bil qur'ani man yakhafu fadakir bil qur'ani man ya wa'id wa allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma ka yi wa'azi da alƙur'ani shi alƙur'ani ana yin wa'azi ne da shi ga wanda yake jin tsoron narko wanda yake jin tsoron narkon azaba in aka yi wa'azi zai fahimta mutanen wura juli muna muku kyakkyawan zato wannan kungiya jakadiya ce ta alkhairi ba ta zuwa waje sai da dalilai kamar haka na farko dai don ta zo ta an karar da mutane akan abun da suka kasance a kansa na alkhairi su dawwama suna yi na sharri su nisance shi abun da ba su da shi a kwadaitar da su na alheri su yi abun da suke kayi mummuna a yi musu hani su hannu kuma don haka ne ma allah ya saukar da alkur'ani don ya yi wa'azi wa mutane ya gargaɗi mutane ya ɗaura su akan hanya wacce take hanya ce ta tsira wanda za ta kai su ranar kiyama zuwa ga allah da haka wannan alheri da allah ya saukar muku ku yi amfani da shi ta hanyoyi da za su zamanto masu kyawu wannan waje da ba haka yake ba amma da allah ya so ku da daraja sai ya sanya muku ku tana da faɗi ba ta kare ba har yanzu mutane suna zuwa daga ko'ina suna karuwa wannan ma alkhairi ne in allah kuma yau mutum alkhairi ya sanya masa ni'ima so yake ga wannan gurbin ni'ima ɗin kuma sunan garin kuma mutanen wuro juli ai yana nuna alheri ne bare bari ba sa gane me ya wuro juli kaga in aka ce wuro juli ba jama'a gidan sallah ne sallah ake yi a wajen iyaka to kuma izala babban aikinta ta yi wa'azi ta faɗakar ta gina masallatai ta gina makarantu ta gina masallatan kowa yana iya gane gina masallaci tunda da fili yake kowa yana iya gane gina makaranta tunda da fili yake amma gina masallata ta yaya yake shi kuma shine a karantar da su abun da ba su sani ba domin babban gurbi na karantar da al'umma shine masallaci masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makaranta ce wacce take jami'a ta farko wacce ta karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki karatu mai albarka mai alkhairi daga wajen mutumin alkhairi suka ɗauke shi suka watsa shi zuwa ga wannan duniyan shi nan muna cin ribarsa amma jama'a in tafiya ta yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ti ala nasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura yuhibbuna al-makhluqa wa yansawna al-khaliqa yuhibbuna adh-dhunuba wa yansawna at-tauba in mutane suka rungumi wannan abubuwa guda biyar to babu shakka addini zai zamanto sun mai da shi baya gare su in aka ɗaura son duniya so iyaka aka manta da lahira yanzu jama'a halin da ake ciki yau zai wuya ka samu mutum goma in ka keɓance su suna hira ba taɗi ake bana yaya batun kuɗin nan na sama ya sauko ko bai sauko ba kuɗi a sama ba a gan shi ba ga gonakai a fili ba a je an noma ba ga kasuwa nan tana bukatan a je a sai da wani abu har yanzu ba kayan sayarwa bai kare ba amma mutum wani yana jiran kuɗi a sama son duniya ya yi yawa mutane kuma suna mantawa da lahira daman son duniya in yayi yawa yakan sa mutum ya manta da lahira sai ya ce yuhibbuna mala wa saunar hisaba. mutane kuma su daura son dukiya sai su ringa mantawa da hisabi don annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi ya ce ithnani huma Ibn adam yakrahu almaut falmautu khairun lahu min alfitna wa ya yakrahu ƙillatul mal wa mali mal kallo lil hisab abubuwa biyu da ɗan adam baya so ɗan adam bai son mutuwa amma mutuwa kuma ta fi masa fitina don wata fitina in ta an karo ta zo ta tinkari mutum to gwara a ce baya duniyan ma ya fi masa wannan fitina ɗin sannan ɗan adam yana ƙin ƙarancin kuɗi a ce bayi da kuɗi dan adam baya so amma ƙarancin kuɗi kuma shi ya fi ƙarancin hisabi don wa an malihi min ainakta sabahu wa fi ma anfaka ashe kenan ya nuna yawan hisabi ne yasa yawan kudinka yawan hisabinka da aka yi yuhibbuna almala wa yansawna hisaba. sannan yi yuhibbuna kusura wa yansawna kubura yawanci mutane ana son dogayen gini kowa yi gini kowa yana so ya ga gini mai tsayi ya yi mai fadi yi mai yalwa wannan yana da kyau inda ta hanyar halal aka samu amma kada son abun ya shiga zuciyar mutum har ya manta da kabarinsa kuma baya aiki don kabarinsa man kana lil mauti zakiran kana lil mauti musta'iddan wanda ya kasance yana tuna mutuwa to zai ringa guzuri domin mutuwa din ka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu hauluka yadhakuna sururan fajhid li nafsika an takuna izabaku fi yawmi mautika dahikan masrura ashe dan adam tunda mahaifiyarka ta haife ka kazo duniya ana murna ana farin ciki kana kuka to fajhid li nafsika kai kuma ita kokari ka yi ta ƙoƙari kana neman lahira kana aiki domin gidan lahira an ta kuna iza baku ya zama ranar da su masu farin ciki da murnan nan lokacin da aka haife ka suke kuka fi yau mai mautuka kai kuma ka zamanto dhahikan masurura kana dariya kana farin ciki ibunal usura wa saunar kubura mantawa da kabari jama'a ringa son manyan benaye sannan yuhibunal makhluqa wa saunar khalika mutane a duniyar nan in kaga sun rungumi mutum in dai kana da dukiya to zaka ga mutane za su zo wajen ka ana son makhluk ai ta girmama dan adam a gagara sa takalmi ma saboda dan adam wai in za a isa wajensa saboda tsabar girmansa ba za a sa da takalmi ba saboda tsabar girmansa da darajarsa in aka je ba za a iya gaisawa da shi hannu da hannu ba sai an sunkuya yana miƙo hannu ana ƙin ba da hannu saboda tsabar girmansa yuhibbunal makhluqa amma da wayarsa za ta kada a masallaci in aka tashi aka yi nasiya bayan an yi sallah aka ce jama'a ku daina barin wayan ku tana kara a cikin masallaci yana firgita masu sallah sai ya ce ka gani su duk abin da aka yi sai sun yi magana amma in ya je gaban gwamna kamun ya jefa sai an tsara ba za ka shiga da wayanka ba tana kara a barta a buɗe ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba kuma duk ya yadda saboda duniya ne da aka yi hibbunan makhluqa wayan saunan khaliq wannan mantawa da ubangiji ne da girman ubangiji sannan na ƙarshe yuhibbunal abuna zunuba wayan sauna tauba dan adam yana son aikata zunubi domin da wayansu suka mai da kansu kaman dabbobi suna zinace zinace malam mutum ya ɗau zina kamar ado zai iya zuwa ya yi ya zo ya zauna a majalisa yana ba da labarin cewa shi ya yi zina kuma ana ganin shi kamar wani mutum wanda yake mai wata daraja ma a cikin mutane amma wallahi yanzu saboda ana ɗebewa mazinaci kunya zai zamanto bayi da kunya a fuskansa kwata-kwata in mutum yana yin zina abubuwa shida da zai faru da mai zina uku a duniya uku a lahira to daga ciki a duniya za a ɗebe masa kunya ya zamanto bayi da kunya duk inda ya zauna zai iya faɗan cewa ya yi zina ya yi lalata ya yi kaza ya yi kaza ga son zunubi amma wayan sauna tauba sai ya zamanto ɗan adam yana mantawa da tuba wanda tuba a wajen musulmi abu ne wanda yake na wajibi dole ne mutum ya ringa tuba daga zunuban da yake don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana tuba a kowane yini sama da sau saba'in da haka jama'a mu ringa tuba zuwa ga Allah mutanen wurin juli Allah ya muku ni'ima da malamai Allah ya ba su ikon faɗan abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam musa ibrahim shango sakataren malamai na gombe ta kudu allah sa kaya. to ci gaba da abin da ya hada mu za mu gayyaci shugaban malamai na gombe local government ustaz da abubakar kafin zuwansa zan gayyaci shugaban kwamitin matasa na wannan jiha hafiz adamu mijin yawa ya karanta kaɗan daga cikin alkurani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 فإن آنستم منهم رشدا فأدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 wanda ya kaddare mu da haduwa a wannan farfajiya ta wa'azin musulunci ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatu bidya wa iqamati sunna wacce marigayi a sheik ismail idris bin zakariya ya kafa allah ya gafarta masa jikan malaminsa na tauhidi jagoran tafiya shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheik muhammadu saniya hajingir muna roƙon allah ya masa kariya taimaki abokan aikinsa a majalisar ƙasa sa'i a mataimakinsa na ɗaya sheikh sambo da mataimakinsa na biyu sa'i na ƙasa shugaban gudanarwa na ƙasa muna masa addu'a allah taimake shi da dukkan abokan aikinsa a majalisar gudanarwa shugaban majalisar malamai a shugaban agaji ta ƙasa a shekisa wazirin muhammad gombe muna roƙon allah taimake shi ya masa kariya a wannan jiha a shek hamza adam abdulhamidu usman muna roƙon allah ya taimake shi allah ya masa kariya ya masa taimako a bisa wannan jagoranci da yake mana ya taimaki abokan aikinsa shek bashir umar kashere da kuma mataimakinsa na biyu shek aliyu muhammad bara alhamdulillahi allah ya kawo mu wuro juli wato wuri da allah ya masa albarka ga jama'a birjik ta ko'ina ga matasa ga dottawa allah ya yi wa wurin albarka allah ya ƙara masa albarka ya jama'ar musulmi mun ji wa'azi daga bakin maluma wadda suka faɗakar da mu wato addinin musulunci allah maɗaukakin sarki bai halicce mu don komai ba sai don mu bautata masa shi kadai وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ya halitta mana wannan sana'o'in don mu ji daɗin rayuwa mu bauta wa Allah shi kaɗai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ko Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci aikin da kuke yi tun fil azal allah ya halice ka noma za ka yi kuma dole sai ka yi noman ka rayu allah ya halice ka kiwo za ka yi da shi za ka rayu allah ya halice ka kasuwanci za ka yi da shi za ka rayu allah ya halice ka za ka yi aikin gwamnati iri kaza shi za ka yi kuma da shi za ka rayu don haka kowane aiki da ga mutum yana yi allah shi ya halice shi da shi imma na alkhairi imma na shari wani kuma Allah ya halice shi barawo Allah sawwaki wani Allah ya halice shi dan damfara kowa da irin yadda aka halice shi da shi to wannan aushaki ne dama ausa ijin. inna sa'yakum la shatta shikenan inda sa'yakum la shatta aikin ku yayi daban-daban to manufa